yawa alhamdulillah shimrara sani ibrahim kicina na gama c2 5c2 kuma yanzu na kasuwanci a kasuwar kogon bai kuma na cili jenny a gode sunana ibrahim sadiq ina tuki a ƙarƙashin gwamnatin jihar kano ina tuka motar kwankwasiya kuma in ɗaukar yan makaranta a yanzu haka so wani ma na kammala fayil b to salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni dai na shigo ya forward a matsayin garba sani na kuma kowa garba sani mai unguwa kuka fi sani na da jalayi haka ne to um, a yanzu ni ne mai unguwar kan tudun madabu kuma asistan da uh, coordinator na iqte da na lea wa rahmatullahi ta'ala sunana abubakar hamza eh, yanzu ni wanda a kamshi na darajin anz wanda aka sa suna a aji a anz yauwa na ake na makanta da abubuwa suka samu yauwa da fatan aure mai amma ni wallahi yanzu na manta aji namu yi ne kosi wala ta lafi na manta kawo ta kuma yawa tana hakuri tana hakuri amma ina kasuwa a sakantun bari wani ma da na na wuri. Assalamu alaikum Ah sunana Musa Tijjani ina aiki da kano space kuma a yanzu aka tuka makaranta muka diga harkar wasanni har yanzu ina kan harkar wasanni wanda yanzu assistant coach ne na kano state association kuma national referee gidan volleyball federation na gama class 5a mai rawa da kiɗan gargajiya a iyakar road nake hawa open stage nake rawa ana a ba su gudun waka ba gaskiya na gina well ina a ruwasa ina sun director account a ma'aikatar ruwasa kuma na yi ajin 3c1 har zuwa 4c1 daga baya muka bata da malama hannun da a account da fatima da dawo a eh, class na kara sa'ar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum yusuf a ah, class 85 na fara da 1g 1g sannan kuma na gama 5d 5d2 5d2 alhamdulillah na. aiki da ma'aikatar shari'a masha Allah alhamdulillah Allah ya haɗa kawo mu da a asalama kana addu'a sani ko ba haka ba ko da an zalunce ka alhamdulillah ka sani saba ka kalinka to gaskiya mai shari'a ne yana da kyau a sani wannan assalamu alaikum matsayi matsayi matsayi matsayi matsayi matsayi ok private tutorial class yawa ina private tutorial class mai magana shi ne abubakar shehu wanda aka sani da su shehu zana aiki daga national youth service corps nysc international class ìtura five bt. Sunana Tijjani Ibrahim, Dr. Tijjani Ibrahim Goma, Sarawa. TV Toro. Yes. Yanzu ni ne a uh, zonar da uh, a zonar veterinary officer, zan one. ma'aikatar aikin goron raya karkara ta salamu alaikum sunana muhammad abu jiya ah, ni ne health captain kuma na zaria kuma ni ne commandant na red cross ni ne captain na handball fatan Allah ya ƙara haɗa kan mu Allah ya saka maka yi kuma na fara da wani ɗai wani tana shi ne mc baba bayan haka kuma a da yayyan mutu suna ga kuma babban aboki na alayya da kuma ali wadasu boro afuwan babbaɗin da nake aiki ba ni ne director planning and training research and statistics kano state sports commission kuma ni ne president na dynamic sports and head iya. of ladders of nigeria aiki muna tare da nnpc kano a petroleum nigeria Assalamu Rabiu aka fi sani da dan kurma. Ana ma'aikatan shari'a ta jihar Kano. Alhamdulillah. Assalamu alaikum Mini, S, S, S. It has five c1 saboda haka yanzu ba na aikin komai ina nan a masallacin federal secretariat wanda yake nema na ƙarshen assalamu alaikum Allah ya tattara ma wajen nan gaba daya a cikin dakin taron nan bai taɓa zuwa ba sai wannan karo suna na abuwa da shi yawwa ina mai kalikan injiniyari a nan bayan mamaye hausa Allah ya saka da Allah ya haɗa kawo. Wani aji kai? 5C2 wani monitor muhimmi